Hanya ta adalci Hanya ta adalci Koyarwar Malam Paul Bramson Trans World Radio ya tsara wannan shirin Haruna fonle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kwatano shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci Don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu t WR uku shida sibili dot org sai ku zabi harshen da kuke so. Assalamu alaikum abokai masu sauraronmu, mun gashe ku da sunan Allah Ubangiji Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci, kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. muna farin cikin sake dawa a yau don gabatar da shirinku, hanya ta adalci, darasinmu ta sittin da ɗaya, Yesu almasihu, Luka Sura ɗaya da kuma Matiyu Sura ɗaya, kamar yadda kuka sani, duk lokaci na ƙarshen darasi na sittin mun yi karatu na rubuce-rubuce na farkon alkawarin wato ace, ce a taurat zabura da rubuce-rubucen anaba sa'an a ƙarshen shirinmu mun soma nazarin rubuce-rubucen sabon alkawari wato ace, ce linjila injil ne kalmar larabci wadda ke nufin bishara kuma lalle ne sakon linjila bishara ne mai daɗi ga waɗanda suka yi imani saboda ya gaya mana yadda Allah ya aiko cikin duniya mai ceto mai girma, kamar yadda ya alkawarta da daɗewa gabani, kafin mu fara mu a yau a cikin linjila, yana da kyau mu tuna me ya sa Allah ya aiko wani mai ceto ga yayan Adamu, shin, ko kun tuna abin da ya faru ranar da Adamu da Hawawu suka yi zunubi? A cikin atarata Musa, mun ga yadda Adamu ya jagoranci dukan yayan Adamu a cikin mulkin shaidan kuma cikin kangin zunubi, saboda zunubin Adamu ne aka haife mu a cikin makirci dukanmu, amma muna yabon Allah da cewa littattafan anaba bai kare a kan labarin zunubin Adamu ba, gama a ranar da Adamu da Hawawu suka yi zunubi, Allah ya fara bayana shirinsa mai ban sha'awa na aiko da mai fansa da zai yanta da yayan Adamu daga mulkin Shaiɗan da zunubi. Wata budurwa wadda take da ciki za ta haifi ɗa, za a rada masa suna Immanuel, wadda ke fassara shi ne Allah tare da mu, Ishaya Sura bakwai aya sha hudu da Matiyu Sura ɗaya aya ashirin da uku. Yanzu masoya abokai, bari mu komo cikin littafin linjila domin mu ga yadda Allah ya cika abin da ya alkawarta game da mai sarki, mai fansa da zai haifa ta wurin budurwa, wanda ba ta kasance tare da wani mutum ba, a cikin darasinmu da ya gabata. mun ga cewa mala'ika Jibrilu ya bayana a wani Bayahudi mai suna Zakariya ya gaya masa cewa shi da matattasa za su sami ɗa mai suna Yahaya da zai shirya hanyar mai fansa, yanzu mu karanta a linjila Sura ta ɗaya daga cikin Lukka, Nasi ya ce, A wata na shida, Allah ya aiko mala'ika Jibrailu wani gari a ƙasar Galili, wai shi Nazaret, gon wata budurwa da aka bada ta ga wani mutum mai suna Yusufu, na zuriyar Dauda, sunan budurwar kwa Maryamu, sai mala'ikan ya je wurinta ya ce, Salama alaikum, ya ke biya? Ubangiji yana tare da ki, amma ta damu kwarai da maganar, ta yi ta tunani, ko wannan wace irin gaisuwa ce, mala'ikan kwa ya ce mata, Kada ki ji tsoro, Maryamu, kin samu tagomashi wurin Allah, gashi kuma za ki yi ciki, ki haifi ɗa, ki kuma sa masa suna Yesu, zai zama mai girma, za a kuma kira shi ɗan madaukaki, Ubangiji Allah zai ba shi kursiyin Ubansa Dauda, zai kuma malaki zuriyar Yakub har abada, mulkinsa kuwa ba shi da matuka, sai Maryamu ta ce wa mala'ikan, Kaka wannan zai yiwu, tun da yake ba kai ni ɗaki ba, mala'ikan ya amsa mata ya ce, Ruhu mai sarki zai sauko maki. ikon madaukaki kuma zai lullube ki, saboda haka, mai sarkin nan da za a haifa za a kira shi ɗan Allah, Ga shi kuma yar'uwarki Elisabetu, mata yi ciki, da mijinta da sufanta, wannan kwa shi ne watanta na shida, ita da ake ce cewa Bakariya ba wata fadar Allah da za ta kasa cika, sai Maryamu ta ce, To, gashi baiwar Ubangiji ce, ya zamar mani yadda ka fada, sai malekan ya tashi daga gareta, Luka Sura ɗaya a ashirin da shida zuwa talatin da takwas, bari mu saya a nan na ɗan lokaci kaɗan, mu yi magana game da abin da ya faru a lokacin, ya kamata mu faɗi wannan domin mutane da yawa a yau suna son su ɗaukaka Maryamu zuwa ga daraja ta Allah, suna bauta mata da kuma addu'a, amma wannan alherin da Allah ya bata bai cancanci a yi mata sujada ba, saboda Nasi ya ce, Ka yi wa Ubangiji ka sujada, shi kadai za ka bauta masa, mata Sura hudu aya goma a cikin ayan da muka karanta yanzu mun ga cewa jibrailu ya ziyarci maryamu don ya tabbatar da cewa ita budurwa ce da allah ya zaba da za ta haifa a duniya mai ceton masu zunubi jibrilu kwa ya gaya wa maryamu sunan yaron da za ta haifa ya ce za ka kuma sa masa suna yesu sunan yesu na nufin Allah yake ceto, Jibrailu kuwa ya yi amfani da wani suna don magana da almasihu, shin ko kunji ya kira shi ɗan madaukaki, na'am, wannan shi ne abin da Jibrailu ya ce, mun riga mun karanta a cikin zabura na anabi Dauda, yadda Allah ya kira almasihu ɗansa, kuma yanzu mun ji yadda Malaika Jibrailu ya kira shi ɗan Allah. Ya abokai, mun san cewa mutane da yawa a lokacin da suka ji sunan Ɗan Allah, amsarsu shi ne, abu na farko da ya kamata mu sani shi ne cewa sunan Allah ba yana nufin cewa Allah ya ɗauki matar da ya samu ɗa ta wurinta ba, fafau, wanda yana tunanin haka, ya yi sabo ga Allah, Nasi ya ce, Tunfil azal akwai kalma kalma nan kwa tare da Allah yake kalma nan kwa Allah ne shi ne tunfil azal yake tare da Allah dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne ba kwa abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa uku, Kalman kwa ya zama mutum ya zauna a cikinmu, Yahaya Sura ɗaya aya sha hudu, hakika almasihu shi ne kalma, Allah ya zo daga sama, amma kuma haifaife ne kamar mutum, Ruhu mai sarki zai soko maki, ikon maɗaukaki zai lullube ki, saboda haka mai sarkin nan da za a haifa za a kira shi ɗan Allah, Luka Sura ɗaya aya talatin da biyar. Nasi ya ce, Almasihu Yesu ya shigo duniya ne domin ceton masu zunubi, Timoti ta ɗaya Sura ɗaya aya sha biyar, an haifi Yesu cikin wannan duniya domin ya fanshi zuriyar Adamu. Nasi ya ce, Ga yadda haihuwar Yesu almasihu take, sa'an da Yusufu ke tashin Maryamu, uwar Yesu, tun ba a ɗauke ta ba sai aka ga tana da juna biyu daga Ruhu mai sarki, Yusufu mijinta kwa da yake mutum kirki ne, baya kuma so ya bata kunya a gaban jama'a, sai ya yi niyyar rabuwa da ita a asirce, amma tun yana cikin wannan tunani, sai ga wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi a mafarki ya ce, Yusufu, ɗan Dauda, kada ka ji tsoro, ɗaukar Maryamu matarka, domin cikin nan nata daga garu mai sarki ne, za ta haifi ɗa, za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai cice mutanensa daga zunubansu. An yi wannan ne duk don a cika abin da Ubangiji ya fada ta bakin anabin cewa, Gashi budurwa za ta yi juna biyu, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Immanuel, ma'anar Immanuel kuwa Allah na tare da mu. Yusufu ya farka daga barci, sai ya bi umarnin mala'ikan Ubangiji, ya ɗauki tasa, amma bai santa ba, sai bayan ta haifi ɗanta, ya kuma sa masa suna Yesu. Matiyu Sura ɗaya, aya sha takwas zuwa ashirin da biyar, ya kamata mu tsaya a nan yau. Allah ya albarkace ku, da za ku iya yin tunani zuzurfa da abin mala'ikan ya faɗa wa Yusufu game da almasihu, za ta haifi ɗa, za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai cice mutanensa daga zunubansu. Matiyu Sura ɗaya aya ashirin da ɗaya Sai an ji Marku, ni ne abokinku Haruna Fanle. Hanya ta adalci, hanya koyarwar Malam Paul Branson, Trans World Radio ya tsara wannan shirin Haruna Fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho, sibili, sibili, biyu, biyu, tara, tara, hudu, sibili, biyu, takwas, sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu daya hudu kotonu shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci, hanya ta adalci.